nan ba timtimi ba lafi kai Allah ne wannan abu haka wai kanka ta kama alhaji ba ta sabon godiya ne wallahi eh Allah saka da alkhairi Allah ya mu rai da alhaji eh ayi wa kai saboda haka yanzu ma ka fara kai shin mu yadda muke da dukiya in ba mu taimaka muku ba su ala mu taimaka Allahu akbar Allahu akbar eh to matsalar da aka samu ita kanta ita burin ta ne bai tuɗin bakalan ba na rikin da tuɗin Allah shi da nan da gidan da gina shi ba kone ne kofin gidan wannan ya murage Allah ya murage Allah to ka ji masu idan Allah wai biri ya ga ɓadda giwa Allah ta ka da alheri Allah ya bukata Allah ya bukata wallahi shaida ne ga hajji nake wallahi kamar tanka bai kama ba irin wannan sanyi da ba tun abu ba auki ne ba jini ba cikakken jini nake da shi irin wannan sanyi ina samu ɗan dake ko jini bana da kai kake ga jin ta jira ka ka shigo baka ji sanyi alhaji me kake ta ka shigo baka ji sanyi wanda ku kake ji alhaji ko ne ɗan takarda da ke wallahi shi yasa dinga dinga shi na kama kirgon lafiya wannan hajji nake kamar tanka bai kama ni ina maka dama ce ni abin ma auki bai ina ma jiki ba cikakken jini ba ka ga wannan rigar da ka bani alaji alkur'ani in zan da kanshi lafinta ma abin da take eh Allah ya rai, Allah ya bukata alaji ai da kake da ƴaƴan ya zama dole mu taimaka ai fata muke Allah ya yawaita irin ku a garin nan alaji eh, eh.